yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren ashirin da biyar ga watan rabi'in al'awwal ijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na ɗari da talatin da bakwai daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid <clears throat> Allah madaukakin sarki sa saka mishi da alheri bayan da ya karantar da mu tarihin yaƙin Uhud wanda muka ji yaƙi ne mai matuƙar daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda wannan daraja kuma <clears throat> Allah ya samar da ita ga mu'minai muka ji irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wannan yaƙi sai dai kaico a matakin farko an samu biyayya musamman daga waɗannan sahabbai waɗanda suka ainihin kasance akan wannan jabal ruma wato wannan dutse wanda annabi ya tara maharba kai to sai dai a mataki na biyu sai aka samu wasu daga cikinsu suka saba abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora su a kai. a mataki na uku wanda yake shine matakin ƙarshe matsala ta faru wadda ita ta ja kafirai ainihin suka samu nasarar kashe da dama daga cikin muminai har wajen saba'i. mataki na hudu wanda yake shine na ƙarshe shi ya tabbatar da nasara ga annabi da sahabbai kenan wancan al'amari da Allah ya bar kafirai suka doro akan mu'minai to ya zama wata jarabawa ce da kuma kaddara ta Allah da kuma jan kunne gare su da kuma gargadin <clears throat> duk wani mumini idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saɗa maka magana to ka tsaya akan ta shine zaman lafiya mun karanta mas'ala ta 19 amma wannan mas'ala ta 19 tana da alaka da mas'alolin da za su biyo baya don haka za mu sake dawowa kanta a gurguje malai yace at-tasi'a ashara darasi na goma sha tara daga cikin jeren giyar darussan da ke cikin tarihin yaƙin Uhud ya ƙone bin alƙayyum rahimahullahu ta'ala al-imamu ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ce fi durusi ghazwati uhud wato ibn al-qayyim yana bayani dangane da irin darussa da ake ɗauka daga yakin uhud yace fa minha ta'rifuhum su'a aqibati al-ma'asiya na daga cikin darussan da ake koyo a yakin Uhud shine karantar da musulmi baki su mummunan sakamakon da ke biyo bayan sabawa Allah da manzon shi idan dai har kai mai sabawa Allah da manzon shi ne to akwai mummunan sakamako da zai biyo bayan ka wata rana annabi ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya ce mishi ka daina ci da hagu ka ci da damarka sai ce shi ba zai iya ba ne. sai ga Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ƙarya yake babu abin da ya hana shi sai girman kai shine akwai nau'in mutane waɗanda in suka yi abin da ba daidai ba sun yadda ba daidai ba ne amma wai kada a gyara musu to in har aka gyara musu sai girman kai sai ya ɗauke su haka sai girman kai ya ɗauke shi kawai sai ce shi ai baya iya cin abinci da hannun dama ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi shikenan babu abin da ya hana shi sai girman kai yace don haka ba zai iya din ba kuwa sai ya koma sai ya dauki ainihin abincin nan da hagu zai ci sai hannu ya kabe tsakanin baki da kwano yanzu hannun ba zai kai baki ba kuma ba zai dawo cikin ainihin kwanon abincin ba duk wannan yana daga cikin mummunan sakamako na in an hana mutum ya ki hannuwa don haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayi kaza to wajibi ne kai wannan abin shine zaman lafiyarka idan annabi ya hana kai iyakacin kokarinka ka ka bar wannan abu wannan shine zaman lafiya wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin idan kuka yi manzon Allah ta'a Allah zai dora ku akan haske za ku tabbata akan shari'a ku sani da cewa in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani commission babu wani sakamako da zai rinka samu sakamakon ainihin bin shi din nan da kuka yi don haka ku kiyaye bin manzon Allah sallallahu tana komawa gare ka ne saba manzon Allah kuma sharru da shu'uncin yana komawa akan ka na haka jama'a su ya kiyaye so da dama ba a ce mutane annabi ya ce kada a yi kaza sai mutum ya dauki gaba da kai da kafadi so da dama ba a ce mutane annabi ya ce a kaza sai mutum ya dauki gaba da kai da kafadi Menene laifin ka? ba ka da wani laifi sai isar da sako to yanzu ba ta kai ake ba ma sai Allah ya ce wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin shi kanshi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama isarwa ce mabayyaniyar isarwa dan haka ya rage annabi ma in ya isar baka bi ba baka cutar da annabi komai ba balle karan kada mu. malamin da shi ma yana kokarin ya kwaikwara ne wannan mas'ala mas'ala ce babba idan kuma har ana son ai ta to sai an tarbiyantar da mutane tun suna ƙanana na farko akan su gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san shi kuma su san me ake kira da sunna shi sannan menene bambancin sunna manzon Allah daga sunnonin duk wasu mutane waɗanda suke ainihin ba shi ba don haka na daga cikin darussa da ibn al-qayyim yake bayyanawa da ke karkashin yakin Uhud shine kokarin sanar da musulmi mummunan sakamakon da ke biyo bayan sabawa Allah wal fashil da kuma duk lokacin da musulmi suka samu tarwatsewa da rabuwar kai to akwai mummunan sakamako Wata na zo duk lokacin da musulmi suka samu jawayya a tsakaninsu to babu shakka akwai mummunan sakamako wannan lazi asabahum ma bi shu'mi zalika kuma duk musibar da ta samu musulmi na farko a wancan zamani da aka yi waƙin Uhud to sakamakon shu'unci ne wato sakamakon musiba ce ta wannan sabawa Allah da manzon shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa laqad Allah wa'ada haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya yi muku alƙawari kuma ya gaskata muku alƙawarin iz tahsunuhum ha bi izni a lokacin da kuke kashe waɗannan kafirai da izinin Allah Allah ya muku alƙawari in kuka je jihadi zai ba ku nasara kuma kun ji ya ba ku nasara hatta idza fashiltu haka kuka tabbata cikin nasara har sai da kanku ya rabu waɗannan suna cewa a sauka daga kan dutse waɗannan suna cewa a tsaya akan dutse daga samun rabuwar kai a tsakaninku wa tanaza'tum kuka koma kuna jawo fil amri game da umarnin da manzon Allah ya ba ku umarni tun farko an ce muku ku tsawu akan wannan dutse kar ku sauka ko kun ga mun yi nasara kar ku sauko sai in ni da na dora ku na ce ku sauko ko kun ga an yi nasara akan mu an kashe mu mun liɓe tsuntsaye na cin naman mu kada ku sako har sai na ce muku ku sako wannan shine umarnin da Allah yake ishara anan hatta idza fashiltum har sai da kanku ya rabu wa tanaza'atun fil amri kuka koma kuna jawuwa game da bin wannan umarnin shin a ci gaba da bi ko a saba a sauka ko a tsaya wa asaitu kuka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ku ka saba wa Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan da Allah ya nuna muku abin da kuke so ku gani shine dukiya kun ganta nasara kun ganta to da kuka ga wannan nasara da dukiya sai kuka manta da umarnin da aka baku minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai waɗanda ainihin suke nufin lahira sun masarafa kuma anhum sannan sai Allah madaukakin sarki ya kawar da ku daga ainihin gare su ya zama gaba ɗaya hankalin kuwa kauce daga waɗannan kafirai yanzu hankalin ya bawo zuwa ga fara dukiya Allah madaukakin sarki ya bar haka ta faru gare ku ne liyabtaliyakum dan ya jarabce ku dan ya koya muku darasi dan ya nuna muku hadarin saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wannan zargi da kyarewa da tona asirin da waɗannan sahabbai suka ainihin yi na waɗannan munanan ayyuka Allah madaukakin sarki sai ya cike da cewa wala qad afa anku to sai dai kuma ya yafe muku shi duk lokacin da za a samu wani zai soki sahabban annabi cewa ai annabin ma ya taba ba su umarni sun saba shi sai a ce a ina sai buɗo wannan aya idan ya buɗo wannan aya in ya tsaya a iya waɗancan wurare kaf inda ainihin Allah madaukakin sarki ke cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah idan ya tsaya anan ya zargi sahabbai sai a ce a ƙara sa'awar bana, yana daga cikin siffar yan bid'a ba ma farkon aya a bar tsakiyarta ƙarshen aya a bar farkonta da ainihin tsakiyarta kamar yadda na faɗa muku a darussan da suka gabata dukkan wata aya ta alqur'ani tana da alaƙa. da ayar da ke kafinta tana kuma da alaka da ayar da take bayanta dukkan wata sura ta alqur'ani tana da alaka da surar da ke kafinta tana kuma da alaka da surar da take bayanta shi yasa yadda kaga ayoyin alqur'ani din nan ko shirya su din nan tare da cewa ba lokaci ɗaya suka sauka ba da bamansu amma shiryawar tauqifi ne daga Allah ne idan aya kaza ta sauka sai manzo Allah ya ce ku sa ta daidai inda aya kaza take idan sura kaza ta sauka sai ce ita kuma ku sa ta tsakanin sura kaza da sura kaza don haka hatta shirya alquran tsakanin aya da aya tsakanin sura da sura to tauqifi ne idan ka gane wannan to duk wata sura ta alqur'ani da kake karantawa ko to tana da alaka da wadda take kafinta tana da alaka da wadda take bayanta to haka ayoyin ma to haka kowace aya a cikinta tana da alaka da tsakiyar tana da alaka da farkonta yana da alaka da ta. me wannan magana take nufi kenan ashe idan har ana so a yi wa alkur'ani kyakkyawar fahimta to a duk lokacin da za a yi tafsirin suratul fili ita ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili lallai sai an alakantar da tafsirin da suratul humaza ita ce surar da ta zo kafin ta wailul likulli humazatin lumaza lallai sai an alakantar da tafsirin da suratul quraish ita ce li'ilafi quraish idan har ba ai haka ba to haƙiƙanin al'amari gaskiyar saƙon da ake so ya isu ga jama'a zai samu tawaya kun ga kenan a kullum abin da ya dace wa musulmi a ɗauko musu tafsirin alƙur'ani tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe a hankali ane ana fassara musu ana alakanta musu shi da juna to haka da duk lokacin da ka ware wasu ayoyi a cikin alqur'ani za ka yi tafsirin su yana da kyau kai nazarin ayoyin da suka zo kafin su don ka alakanta su yana da kyau kai nazarin ayoyin da za su zo bayan su don ka alakanta su to haka nan duk lokacin da ka ɗauko wata aya a cikin alkur'ani za ka fassara ta ita kaɗai to kaka butsuro tsakiyar ta ka karance ta ka ka fassara ce ta gaba daya sannan sai ka fitar da abin da kake so ka fitar wanda a tsakiya yake ko a farko ko a ƙarshe amma kana mai alakanta juna na wannan farkon aya da tsakiya da ƙarshen ayar yanzu duk mutumin da ya tashi fassara wannan aya idan ya ɗauko inda Allah ya sarki yake cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah in ya fassara wannan ayar anan minkum to da suwa ake ya ba ka gabana daga sahabbai ne kawai ya dauko ne ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ya iya daukar kowa to amma in aka dauki ma'anar ta dabbaka akan kowa a matakin farko na fahimtar wannan ayar an yi wa ayar hakikanin sakon da ake fahimtar sakon da ake so ya fahimtu ba yi ba idan ka ɗauko ƙarshen ayar ka fassara inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala qad afa ankum Allah ya yafe muku ba za a fahimci gaskiyar sakon ba don sai a ce to me suka yi to haka kuma idan ka ɗauko inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna kuka yi wa manzon Allah jayayya game da umarnin da ya faɗa muku kuka saba wa manzon Allah bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so to kaga iya nan din nan da kaji na faɗi galibi in kana sauraron wa'azoji da tafsirai na malaman shi'a ko da a tashoshin su na talbijin da rediyo ya suke ɗaukowa sai su ce sahabban da manzon Allah ya ce ai Allah ya shaida cewa ba abin da suke sai jawayya ba abin da suke sai saba manzon Allah sai ga duk wani dan karamin shi'a ya haddace na tanaza'atun fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna sai ce gashi nan to yanzu idan ba za ka zauna wata tattaunawa da dan shi'a kafin ka fara ce mishi a karanto farkon ayar ko a karanto karshen ta sai ka ce to da wa ake in yace da sahabbai sai a ce me dalilin ka anan kawai wata na za'atu fil amri akan cewa da sahabbai ake dalilin menene ya keɓance su ya bani musancewa cewa ba da ku ayar take ba eh? saboda kawai larabcin yanzu yake so ya fassara mana ba ya kokarin gano mana hakikanin me ake nufi yanzu misali kowane gari a yanzu ka shiga cikin arewacin Najeriya akwai sardauna a yanzu amma daidai lokacin da mawaki yake wa sardauna Ahmadu Bello na Sokoto waka yana cewa kan da musan kowa kai mun ka sani sardauna yanzu wannan wakan lokacin da ya ta Najeriya ta arewa an ce Sardauna to Sardaunan Sokoto ake nufi Ahmadu Bello to idan yanzu ka dauko wannan aya ai ka dauko wannan waka iya iyakacin wannan wurin kawai sai ka reda sai ka ce da Sardaunan Plateau ake to ai Sardaunan Plateau Jarmai Usaini sai ka ce da shi ake tsakani da Allah an dubi sanda aka yi waƙar an dubi farkon menene mawaƙin ya faɗi an dubi ƙarshe wannan waƙa kenan fa kenan waƙa ba za a iya fahimta haƙiƙanin yadda al'amarin ta yake ba sai an farkon ta da ta sai alƙur'ani ne jama'a sai mutum ya zo wai zai ce Allah madaukakin sarki yana ko ina wai sai ce Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu wa huwa ma'ahum aina ma kanu ai Allah ya ce yana tare da su duk inda suke me yasa ba za a dauko ayar ba da ta fara da alamtara me yasa ba za a karke karken ayar ba me yasa ba za a karanto ayoyin da suka zo kafin ta me yasa ba za a karanto ayoyin da ke bayan ta ba shi yasa wannan alqur'ani digirin ka a larabci ba zai taimake ka ka iya fassara shi ba karatun sauranka na larabci ba zai taimake ka ka iya fassara shi ba har sai ka zauna ka koyi tafsirin alqur'ani kasantuwar kai alaramma ne da ka haddace shi kana rubuta shi da ka bai baka dama ka iya fassara shi ba har sai ita fassarar ka koye ta ko fahimta abu ne mai sauki dukkanin ɗa namiji wa mace ciki haka ne in ta kama naƙuda abu ne mai sauƙi ya karɓa haihuwa me yasa ba za ka iya karɓar haihuwa ɗanka ba yawwa saboda baka koya ba ba wai dan kai ba mace bane domin akwai likitocin mata maza akwai gynecologist akwai nurses maza masu karban akwai midwiferys maza menene ya mai da su midwiferys saboda sun koya to sannan yanzu duk inda aka ga tsohuwa za ta iya karban haihuwa sai ta koya aikin unguwar zoba ashe koyo din nan shi yake bambance wanda ya koya da wanda bai koya ba kai ka dubi girman mota irin trailer ka san mai trailer ba zai iya tuka starlet ba sai ya koya mai tuka trailer katuwa ga ta nan yana juya ta haka a jefa mishi mabudin starlet ko golf ba zai iya ba ka san mai tuka jirgin sama bai iya keke ba yana tuka jirgin sama fa amma bai iya keke ba sai ya koya in bai koya ba fa ba zai iya ba duk girman jirgin sama da yake tashi a tafi aikin hajji a dawo lafiya amma wala ba zai iya keke ba sai ya koya to idan mun fahimci haka jama'a daga nan ne za mu gane mutuncin ilimi don haka yana daga cikin zalunci da ake wa ayoyin alkur'ani don a ɓata sunan wasu bayan Allah su ne sahabbai a je a ɗibo wasu wurare a tsakiya kawai a ce za a fassara don a goga musu baƙin fanti. Allah maɗaukakin sarki kiyaye Allah da ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum amma Allah maɗaukakin sarki ya yafe muku Allahu akbar zargi da duk wasu kalmomi da Allah ya faɗi akan sahabbai sai ya wanke su kaf daga ƙarshe da cewa wala afa ankum cewa wala qad afa ankum ko ƙarin daraja ce akan su wadda kafin wannan matsala ta faru ba su santa ba ba su san cewa suna daga cikin al-ma'fuwina alaihim suna daga cikin waɗanda Allah ya ahuwa suna daga cikin waɗanda Allah ya gafarta ba su sani ba amma daga ran da suke wannan laifin Allah ya ce shikenan ya wafe muku to ka'ida a wurin Allah in ya ce ya wafe maka to ba za ka taɓa laifin da kuma zai kama ka da shi ba a ƙarƙashin wannan idan mu musulmi muka zo muna fassara alqur'ani irin waɗannan wurare muna tabbatar da darajojin sahabbai da Allah ya basu sai ka ji zindikai daga cikin yan shi'a suna cewa duk abin da kuka faɗi kaf akan sahabbai gaskiya ne amma bayan mutuwan manzon Allah sun canza sai mu ce habbaba Allah ya kiyaye a kaddar ma sun canza bayan mutuwan manzon Allah amma ka san cewa Allah madaukakin sarki so ɗaya yake magana in dai ce ya wa wani to mishi har abada duk abin da wani zai aikata daga baya kuma Allah ba zai dawo ya rubasu ba zai ce ya fasa yafewar yanzu wani ya aikata kaza dan haka kuma Allah zai kama shi da wannan abin dan haka Allah madaukakin sarkin masanin abin da ke cikin kira ne idan har ya ce ya yafe wa wani ya gafarta wa wani wani din ba zai sake yin laifin da Allah madaukakin sarki zai kama shi ba in ma har da a kaddara zai laifin to Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da laifin ba kuma a cikin ilimin Allah Allah ya wafe wa mutumin da daga baya zai rubo zama kafiri ya mutu kafiri a ci gaba da karanta alkur'ani Allah yana cewa ya wafe wa kafiri kai akwai shirme a cikin wannan fassara ka saboda haka da su wane ne Allah madaukakin sarki yake da waɗannan sahabbai waɗanda suka yi wannan laifi Allah maɗaukakin sauki ke cewa wala qad afa ankum hakika Allah madaukakin sauki ya muku malam yace falamma zaqu aqibata ma'siyatihim lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka ɗanɗani mummunan sakamako na saba manzo Muhammad wa tanazu'ihim da kuma mummunan sakamako na jawayya da suka yi wa fashlihim da kuma irin ainihin wato rabuwar kai da suka yi kamo ba'da zalika ashadd hadaran daga baya kuma sai suka fi kowa taka tsantsan wa waqazatan da kuma budewar ido suka zama idan su a farke wa taharruzan da kuma yin tsantseni da kula min asbabul khidlan daga duk abin da zai sa su su sake komawa ga wancan kaskanci domin kaskanci ne a ce manzon Allah ya baka umarni kai da shi wanda ko ta hanyar dan sako ne bai kamata ka saba ba balle ya ce maka ka ga wurin nan eh to karka tashi daga wurin nan ko ka ga kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa zuwa ya ce wa sahabbai aljanu sun aiko mini da goron gayyatar wa'azi yau zai raka mu sai Ibn abbas Ibn mas'ud ya daga hannu suka kinta suka tafi da suka tafi suna zuwa wani wuri sai manzo Allah ya ce mishi to saurara sai manzo Allah ya shata mishi wani layi haka ke ya sai ce ka ga nan eh to kaka fita daga nan gurin har sai na dawo idan ka sake ka fita duk abin da ya same ka ka zargi kanka shikenan annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu wa'azi to can me yawa an faɗi laifin wani ne to mutane ma an je wa'azi ana faɗi laifin wani wani yana harge tsauri da wa'azi balle aljanu can sai haramiya da hargowa sai ibnu mas'udin hankalin shi ya tashi sai yayin yunkurin zai fita sai da manzo Allah ya ce mishi kar ka fita in ka fita abin da ya same ka kai ka jawa kanka sai saurara yace ya kwana a mafi sharrin dare yana cewa to yanzu me yasa manzan Allah kenan kuma gashi ina jin haramiya ba ba ma in kai dauki yace gari na wawa sai ga manzan Allah ya kullo lafiya lau yace mini kana nan inda na aje kai yace ina nan yace amma da na ji wani haramiya ya tashi sai na yi yunkuri kamar zan tashi bar gurin sai na tuna wasiyar da kai mini manzo Allah yake ba ka fito ba abin duk da ya same ka ba ruwa na wallahi alam kamar yadda na faɗi mai wa'azi ne wa'azi wani kasur guman kafiri cikin aljanu ko wani kafaitaccen dan bid'a an fata bid'a shi yace billahi allazi sai dai a tashi wurin wa'azin ya dibo rundunar shi ya nemi ya hargitsa su kuma waɗanda suka yi imani su ma suka tare wallahu alam bai fassara mana ba amma ina kaddara wa abin yake cikin mu mota ne ba na zuwa wurin wa'azi ba wani an faɗi laifin shi shike ne yace sai dai a tashi sai dai ai bala'i ina fata an gani haka da duk aka gama waɗannan abubuwa ba abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in wata hayaniya ce ta tashi irin wannan me kake tunani idan ibnu mas'udin ba ya fita ba sai na aljani ya kwafe shi zai ce yawwa ga wanda ya taho ja mushi baki <laughs> misali ana takbirat ne nake abin nan amma babban abin da nake nuna maka shine mai tsayawa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da mutane to wannan maganar ta manzon Allah har abada tana ne in har annabi ya ce kar to kar in ya ce kuma kai to shi kenan kai gurgurdan ka amma in ruwa annabi zai gaya maka wani lokaci kai wa kanka tawilu ko kai wa kanka wani wayo to zaka ga mummunan sakamakon wannan dan haka sahabbai babu shakka sun azabtu ku duba jama'a a cikin yan awanni da su wuce awa uku zuwa biyar ba a lokacin ba aka kashe mutum saba'in aka galabauta su aka ji musu ciwo suka jikkata to kaga Allah ya yi musu haka ne don me domin su ɗanɗani irin wannan ainihin sakamakon abu da suka aikata to daga baya sai sahabbai sai suka ka ka haka ba sa wasa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun fahimta idan manzon Allah ya ce ayi ko kana ganin bai dace ayi ba sai ka hakura shine misalin da na kawo muku ran sayyidina Umar Allah ya kara mushi yarda yana da wata mata sunanta Atika idan ya shirya zai tafi masallaci ita kuma sai ta dauko hijabi sai ce ila aina tazhabin ina zaki je sai ta ce ila masjid masallaci sai ce wa qad anna umar yakrahu zalika wa yaghar amma dai kin san umar yana kin haka yana kyama kuma yana kishi a gama tashi a masallaci sai ta ce liyan na to hana mana sai ce a ai ba zai iya hana ba sai ta ce me yasa sai ce a saboda manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah mata bayin Allah ne kar ku hana su zuwa masallaci ɗakin Allah sai ta ce shikenan tunda Umar ba zai iya hana ba sai ban mun je Umar baya so yana kyama yana kishi abin ne mai zafi amma kuma tun da tana da hadisi annabi ya ce su je amma duk zafin kan umar kar manta an siffanta shi a cikin hadisi cewa wa kana waqafan inda kitabillah wata rana yana kan kujerar shi ta mulki sai wani bako ya zo daga ƙauye sai ya samu wani cikin advisors na Umar cikin waɗanda ke baiwa Umar shawara na kusa da Umar sai ce na samu labarin kana da fuska a wurin sarki kana da daraja sarki na girmama ka yace kwarai da gaske na cikin mashawartar shi ma sai ce to shine nake so da Allah ka kai ni in gaishe shi ashe ba kawai yayyayi yana so je zai zagi Umar ne amma sai kwantar da hankalin shi yace a kai shi zai abin nan na wannan yaje mishi iso Umar yace a kawo shi yana shigowa sai daka wa Umar tsawa yace kai dan Khattabi kai azzalimi ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne sai Umar sai kufulo sai tashi zai doke wannan bakauye sai wancan mashawarci nashi sai ce mishi haba ka manta abin da Allah madaukakin sauke ga a annabin shi khudh afwa wa amur bil urf wa a'rid jahili kai ahwa ka kai da kai wawaye kuma ka manta da su abinda Allah ya gaya annabi kenan kai ma kai aiki da haka shikenan sai Umar sai ya huce yace kamar ba Umar ne ya kufulo ba dazu shi da kai sai yace wa kana waqafan inda kitabillah Umar baya ketara abinda aka ce Allah ya ce to don haka kaga yau gashi baya son matar shi ta je masallaci amma gashi tana so ta je ya kasa hana ta me yasa manzon Allah ya ce kada a hana Kama amma ka ji cikin ikon Allah ana nan sai aka samu wani jikan Umar mai suna Bilal sai uban shi Abdullahi dan Umar ya tashi yana wa'azi yana cewa manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah ya kawo wancan hadisi wannan yaro sai ya ce wallahi sai mun hana su bayan matan sun canza suna sa turare suna yin ado in sun tafi suna rabgada suna kaza ice wallahi sai mun hana su yace ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana yace wallahi sai mun hana su yace Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka yace ko bani sake magana da kai har ya mutu baya magana da shi domin albasa ba ke halin ruwa ba kenan jikan Umar Umar da ya kasa hana matashi saboda annabi ya ce kada a hana shi kuma yanzu yana cewa wallahi sai mun hana kuma ana ce mishi annabi ya ce kada a hana yana cewa wallahi sai mun hana ka dubi yadda karan yake annabi ya ce kada a hana shi kuma yana wallahi sai mun hana yanzu da manzon Allah yake karo kenan saboda haka ku kiyaye jama'a duk mai son zaman lafiya to manzon Allah ta amma duk wanda yake neman bala'i da balbalin bala'i wallahi ya saba manzon Allah kun ga dai abin da ya faru ga sahabbai wannan ba fa bid'a ce wai suka kirkiro ba a annabi ya ce ku tsaya anan ne amma da suka ga wani yanayi ya canza sai suka canza fatawar ba tare da ya ba su umarni ba shine malam yake cewa to wannan kaskancin da sahabbai suka samu ko to sai suka fi kowa riko da magana manzo Allah annabi ya fadi ba sa ba sa wasa saboda haka ka zama haka za ka iya yanke shawara kai ka yanke shawara sai ka yi kaza aka ce maka manzan Allah ce sai ka ce a to ke wata rana Bilal ya tafi neman aure kasar sha sai suka ce ba za su ba shi aure ba ba su san shi ba sai ce to aje babban abokin shi yana Madina aje a tambaye shi shine wani shin shi Bilal mutumin kirki ne ko kuwa sai aka tambaya sai manzo Allah ya ce me yasa ba za ku ba dan aljanna ya ba na fata an gane lokacin da zaidu zai auri matar shi zainab ya ce yar asali ba quraishiya shi kuma zaidu bakin fata ne ba habashe sai suka dubi abin akwai kaskanci balarabiya ta auri wanda ba balarabe ba sai Allah madaukake sauke saukar da doka kuma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al khiyaratu min amrihim bi alatu mu'mini namiji ko mace Allah ya ce annabi ya ce to zama yana da wani zabi ba dan haka jama'a ku kiyaye bayan da ainihin malai ka mana wannan magana ta ibn al-qayyim shine sai ya ce wa ila hadhihi al-aya allati zakaraha ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala mudifu thalatha fawaid muhimma malam ya ce to ga wasu fa'idoji guda uku masu matakar muhimmanci za mu jingina a jikin wannan aya wadda ibn al-qayyim ya faɗi ya kuma sharhinta waɗannan fa'idoji guda uku su ne al ishruna darasi na ashirin wato waɗannan fa'idoji da darasi na ashirin da darasi na ashirin da ɗaya da darasi na ashirin da biyu na cikin wannan littafi ko to su ne fa'idoji waɗanda asali malam yake so ya allakanta su ya kawo su ya jingina su a jikin ainihin maganganu da al'imamu ibn al-qayyim yayi yace su'u aqibatu tanazu mummunan sakamako na jayayya jayayya tana haifar da mummunan sakamako fa inda ma tanaza as-sahaba a lokacin da sahabbancin suka yi jayayya minhum man yuridu an-nuzul min al-jabal wal musharaka fi jam'i al-ghanaim kaga dai daga cikin su aka samu waɗanda ke son su sako daga kan dutse domin su yi tarayya wajen tara ganima wa minhum man yuridu al-baqa wasu kuma suna so ainihin wato su ci gaba da tsawa a dutsen واختلفوا sai suka saba waɗannan suka ce a sauka waɗannan suka ce kada a sauka amma menene asalin umarnin annabi kada a sauka to amma kun ga yanzu sai waɗannan suka ce a sauka ai an yi nasara sai waɗannan suka ce ya ce ko an yi nasara kada a sauka ba za mu sauka ba sai waɗannan suka ce a wallahi mu za mu sauka waɗancan suna cewa kada ku sauka jayayya sai ta ɓarke a tsakaninsu menene ya biyo baya sai musiba ta biyo baya ta hanyar cewa waɗanda suka rage akan dutsen 'yan kaɗan ne waɗancan kafirai yanzu gaba ɗaya hankalin musulmi ya tashi daga kansu ya koma kan dukiya su kuma waɗancan kafirai sai Allah ya zara tsoro a cikin zukatansu ba sun gudu da Khalid ibn Walid ya waigo sai ya dubi dutsen sai ga a ah, ya ba kowa akan dutsen sai ce ku dawo suka ce ina yace ku dawo yace ku sun sauka daga kan dutsen dama shi dutsen an dora su ne akai don su rinka hangen duk wanda zai zagaye ta bayan Uhud to tunda sun sauka daga kan dutsen shikenan yanzu har za a zagayo a zo a afko musu ba su san cewa gashi an taho musu ba dan haka ba Khalid ya biyo baya sai biyo baya wannan dutse da suka yi sanda sai suka samu yan tsirawu waɗanda suka rage akan dutsen sai sa kama su suka yi ta wanka su suka ta datsa su daga ciki akwai Mus'ab ibn Umairi wanda yana dauke da tuta ta musulunci da suka datse hannun da tutar take kai sai sa hannun hagu ya rike suka datse wannan hannun na hagu sai sa sai ya rike sai suka caka mishi mashi a ainihin wuya sai da suka tabbatar sun gama da waɗanda suka rage akan dutsen tukuna sannan sai suka gangaro daga saman dutsen sai suka biyo ta bayan waɗannan sahabbai kawai sai suka rufe musu da sara da suka don haka kana tsuguna ba ka ɗauki akwati ko ba ka ɗauki dukiya sai dai kawai ka ji an filla kanka sai dai ka ji mashi a tsakiyar bayanka to don haka kai kuma in ka juyo ne za ka yi kaga duk wanda ka samu kai ma zaka kashe a lokacin ne sai idan su rufe da suka juyo kai sai suka hau kan ainihin al-Yaman wani dattijo ne musulmi ne baban Huzaifa suna da shi Huzaifa yana cewa babana ne ina idan su ya rufe sai da suka kace kace da naman shi duk wannan sakamakon musibar saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka wannan yadda na kwatanta muku din nan za ka yi kyakkyawar fahimtar abin inda a ce kana wurin yaƙi kana wurin dutsen Uhud din shi yasa ba ku ga kaburbukan waɗannan mutanen gaba ɗaya yana gindin dutsen nan ne da ake kira Jabal roma to amma a yanzu kuma za ka ga cewa kaburbukan nasu sun yi nesa daga dutsen menene sirrin haka shine na gaya muku dama akwai wutsiyar wannan ainihin wadul aqiq dama akwai yar kwata da ta zo ta wuce lokacin tsakanin dutsen Uhud da kuma wannan jabalin Roma kamar kwata ce yar makwararar ruwa to sai aka duk sai aka zuba su a jikin wancan ainihin dutse ya zama tsakanin kaburbukan su da dutsen uhudu akwai tazara sannan ga wata makwararar ruwa to ana nan makwararar ruwan nan wata shekara sai ta yi ambaliya da ta zo sai ta ci kaburbukan nan gaba ɗaya shine sai aka kwashe su shine sai aka matsa da su sai suka fi kusanci yanzu da inda dutsen uhudu yake dan haka inda kake ganin shuhaba shuhada'i uhudun a yanzu inda kaburbukan su Hamza suke a yanzu ba nan ne inda aka rufe su ba a tsallaken wannan wadi ne tsallaken wannan kwari ne don haka yanzu da duniya ke duniya kaga kwarin ma ya zama kato yanzu har sai da aka yi gaba a tsakani amma a da can dan karami ne da ruwa ya kwararo shine sai aka kwashe su sai aka kai su can har shine yanzu aka yi makaranta ta hadda alqur'ani sai aka sanya mata madrasatu tahfizul qur'an لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب aka sanya wa makarantar sunan sayyidina Hamza Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki da yansu wa khalafu suka saba kama yaqulu Allah ta'ala kama ya kama yaqulu Allah jalla kama yadda Allah wanda sha'anin shi ya girmamu Allah ce wa tanaza'atu kana hadha zo min asbab ma jara fi uhud to kaga wannan jawawar ko tana daga cikin sabubba na abubuwan da suka gudana a Uhud min taghyiri majraha na ainihin wato sauyawar gudanuwar yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu li ghairi salihil mu'minina aw li ghairi muslimina wanda abin yazo bai haifar da fa'ida mai kyau ga musulmi ba wa bina ala zalik sannan jini akan haka to yajibu ala muslim yana wajaba ga dukkan musulmi an ya'zara al-furqa dukkanin musulmi ya yi taka tsantsan da rabuwar kai wanniza da jawayya wa an yahrusa an yakuna udwan salihan fi mujtama'i dukkanin musulmi yayi kokari ya zama da na gari a inda yake tare da jama'ar da yake zaune da su mutalahiman ya zama wanda yake kokarin haduwa ma ikhwanihi tare da ƴan uwan shi mubta'idan ya zama yana nisantuwa anin niza daga duk abin da zai haifar da jawowa daga jawowa wa asbabihi da duk abin da zai haifar da ita jawowa din haka ya kamata in kana zauna a cikin gidanku karka kirkiro abin da kai ka san cewa zai haifar maka da matsala tsakanin kai da mutan gidanku haka nan a makarantarku haka nan a wurin aikinku haka a anguwarku haka a garinku haka a masallacinku idan kungiya ce haka nan a cikin kungiyarku menene kasancewa in ka kawo zai ja muku jawayya da rabuwar kai to kai taka tsantsan kar ka kawo wannan abu ina fata an gano. kun ji fa'ida ta farko daga cikin fa'idoji waɗanda malam yake ƙoƙarin jan hankalinmu a kai rabuwar kai sharri ne jawayya da ce ne ce da ce ku ce musiba ce a tsakanin musulmi za ka iya jawo wa musulmi su samu baraka ta cikin gida internal crack na ka musulmi ku kiyaye alhadiyatu wal 20 darasi na ashirin da ɗaya wanda kuma shine fa'ida ta biyu daga cikin jerin giya fa'idojin da ke ƙarƙashin waccan aya su'u aqibatu dhunubi wal ma'asi mummunan karshe ko mummunan sakamako na ainihin zunubai da kuma sabo duk inda zunubi da sabo yake to ba shi da rumo sai dai mummunan sakamako fa inna ma waqa min al ma'asiyati fi uhud abin da ya faru a yakin uhud na saba manzon Allah kama qala ta'ala to kamar yadda Allah ya ce wa asautu kuka saba manzon Allah kana sababan min asbabi ma jara wannan saba manzon Allah ɗaya ce daga cikin sabubban abin da suka gudanu har ya ja aka kashe musulmi guda 70 ko fiye da haka ina fata an gane wazzunub su zunubai dararuha azim cutar wasu tana da girma wa sari'un alal al wal mujtama kuma zunubi idan ya tashi haifar da mummunan sakamako to yana gaggawar haifar da mummunan sakamako ga ɗaiɗaikun mutane da kuma tattaruwar mutane gaba ɗaya don haka sau da dama mutane idan suka kirkiri mugun abu a cikin al'umma sai a yi musu wa'azi saboda bala'in in ya zo zai shafi kowa da kowa ne ko an fahimta jama'a a musulunci babu cewa in jifa ya wuce kaina ya faɗa kan kowa babu cewa a ni ba ruwana da jama'a lallai ne a wa'azantar da jama'a lallai ne a faɗakar da su lallai ne a wayar musu da kai lallai ne a yunkurar da su zuwa ga abin da zai zama shine alheri gare su domin idan musiba ta zo aka kyale su to musiba za ta iya haɗawa da kowa an fahimta jama'a ba za ta shafi mutum ɗaya bane kai za ta iya shafa al'umma wa qad ukhrija adamu alayhi salam min aljanna bi sabab alma'asiya kaga dai annabi adam an fitar da shi aljanna ne saboda shi ma Allah ya ce mai karyaci bishiya kaza sai ya saba ya ci wa turida iblis la'anahu Allah iblis Allah ya la'ance shi shi kuma aka wartake shi min rahmatillah daga rahama Allah bi sababil ma'asiya saboda ya saba wa Allah wannan sa'idar ta biyu ita kuma tana gargadin mu ne game da sharrin da ke biyo bayan sabawa Allah ko manzon Allah cewa musibar tana da gaggawar ci ba sai an je lahira kadai ba na karkace bari in yi na tuba a yi tuba tun farko karka aikata ina fata an gane as-saniyatu wal darasi na ashirin da uku wanda kuma shi ne darasi na ashirin da biyu wanda kuma shi ne fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin da ke ƙarƙashin waccan aya da ibn al ya kawo aidan nastafidu min al'awa fa'idatan muhimma inda qawlihi ta'ala to da Allah maɗaukakin sarki ce wa laqad afa ankum Allah ya wafe muku to akwai fa'ida mai muhimmanci da muke koyo anan fa innal muslima shi musulmi inda ma ya qara'u ghazwata uhud a lokacin da yake karanta tarihin yakin uhud wa ma jara fiha min ahbasin da kuma irin yadda al'amura suka faru a lokacin yakin uhud din yajibu Allah yu'assira zalika fi mahabbati wa tawqiri sahaba to yajibu zalika يجب عليه أن لا يؤثر ذلك في محبة وتوقير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم lokacin da musulmi yake karanta yakin Uhud da abubuwan da suka faru ko to ya zama wajibi kan shi kada ya sake wannan abin da yake karantawa yayi tasiri wajen kauna da girmamawa da yake wa sahabbai kada ka ji an ce sun saba wannan ya bude maka kofar kare nasu ko ka ji ba sa kaunar su ko ka ji ba su da sauran daraja wato dan adam yana da shishigi ne jama'a ka rabu da Allah da bayan shi yayi hukunci akan abin da yaso idan Allah ya ware wani yace yana son shi daga baya sai wani din nan ya saba wa Allah kaji Allah ya yi maganganu masu nauyi akan shi kuma sai kaji Allah ya ce ya yafe mishi to in kana son zaman lafiya ko to ka bi waccan magana ta karshe shine ka dauki Allah ya fi mai kawai ka ci gaba da mutunta shi misalin wannan a cikin mu mu halittu fala tadribu lillahi al-amsal idan ka tashi a gidanka ka samu uwarka da ubanka suna fada idan ka samu ubanka da kanin shi ko da wanshi suna fada ko to ba ruwanka kar ka sake faɗan da ubanka yake yi da wanshi ya sa ka rena wan ubanka yanzu kai matsala ta wara kar sake matsalar da ke faruwa tsakanin ubanka da uwarka ya sa ka rena uwarka ko ka rena ubanka yanzu kai ne ka shiga matsala ba za ka ga kishiyar uwarka da uwarka suna faɗa ko kar wannan ya sa ka rena kishiyar uwarka ƙarewa kenan duk darajoji na uwa ka ci gaba da bata fada kuma in ka kai yadda zaka iya musu nasiha su saurare ka kai musu in baka kai baka ja baki kai shiru ka koma kana addu'a wannan shine kyakkyawan misalin abinda masu masu shigi suke tsakanin Allah da bayin Allah me ruwanka Allah ya laifi kuma Allah ya ce ya mai a inda ka karanta tarihin laifin a nan ka karanta tarihin yafewa amma ka yarda da laifin amma baka yarda da yafewar ba kai asuwa kuna fahimta jama'a Ba ka da inda kake da dalilin cewa sahabbai sun saba manzon Allah in ba a cikin aya da hadisi ba to a cikin ayar an ce an yafe musu a cikin hadisin an ce an yafe musu kai ka ɗauki laifin da suke ka tafi kana ba labari yafewar kuma ka danne ta yanzu da rama kake ne da Allah wannan ita ce aqida yan shi'a jama'a idan kana son ka rufe bakin dan shi'a in magana ta hada ka da shi matakin farko kace to duk magana da wani ni akan abin da ya shafe mu na musulunci amma ba ruwan mu da sahabbai mu aje su gefe guda ma'aje su ba rabo ba fallasa kar mu yabe su kar kuma mu soke su kawai ma'aje su gaba ɗaya mu zaba ki mu shiru mu ci gaba da magana shikenan shikenan kuma jama'a professor ne a nuclear engineering wato professor ne a physics ya kware akan harkar nuclear daga ƙasar Iran muka haɗu da shi a masallacin annabi a nan gaban masallacin annabi muna zaune sai ke tambaya ta kai dan Sudan ne sai nace ne dan Najeriya ne sai ce Najeriya da Larabawa ne sai nace eh akwai a can ƙarshen Najeriya amma ni ba ba ne na fahimci abin da yake nufi shine ya ji muna Larabci ne sai yake fahimtar ni dan Sudan ne a Sudan ne ke da baƙaƙen fata a iya sanin shi da ke Larabci to ba haka ba kai dan Najeriya ne akwai Laraba a Najeriya nace eh akwai Laraba a Najeriya shi wa Arab Laraba ne kuma yan Najeriya ne nace amma alal hudud a can gefe suke nace mishi amma ni ba ne. bane kai dalibi ne jami'ar Islamiyya nace mu a'a na zo aikin hajji ne ce masha Allah kana jin turanci sai nace sai ce saboda larabci da yake ji kadan nake ji sai jiwa sai muka ci gaba da magana yace shi professor ne a jami'a ta Tehran na ce mishi madalla sai ya nuna alƙubbatul khadra wannan kubba da ke saman masallacin annabi wannan the green abin nan tam wannan hasumaya wadda aka yi mata koren fenti wadda take saitin kabarin annabi kenan in ka shiga sai ce mana baka ganin musulmi suna da wajabcin su tsarkake wannan wuri daga najasar da ke ciki ni na fahimci me yake nufi amma sai na nasu sai na ce mishi menene najasa yace waɗanda suke tare da wanda yake kwance a cikin kabarin sai na ce su waye yace a kasan su mana nace a su wane ne ce Abubakar da Umar na ce na jasa ne yace sai na ce to yanzu dai na fahimci a kai shi'a ne yace kwarai da gaske na ce mishi kuma na fahimci kana nema na da magana ne yace kwarai da gaske sai na ce to lalle ka zo gidan magana na ce mishi amma ka san abin da nake so ya ce tun daga abubakar da umar har kowane sahabi mu aje su gefe guda mu ci gaba da magana sai shiru sai ce me yasa sai na ce a'a magana a kansu ina ganin za ta haifar mana ni da kai saɓani wanda zai hana mu haɗin kai da a yau muke buƙatar mu dunkula kanmu domin mu ci gaba sai ce ta magana ba za ta yi ba dole sai abin da nace a ah, kana nufin yanzu ka ce musuluncin da muke a yau ba zai yi ba yanzu sai an taɓa waɗannan mutane waɗanda kake cewa na jasa ne nace yanzu in yi maka tambaya ce eh, da waɗannan da fir'auna me bambancin su sai ce sawa na san amsar da nake sa rai kenan sai ce duk ɗaya ne sai ni ce yanzu nan a matsayin ka na musulmi matsayina na musulmi wanda mun karanta tarihin shar'auna a cikin alqur'ani idan muka manta da shar'auna ko ban zagi shar'auna ba ha za mu iya musulunci ko ba za mu iya ba yace za mu iya sai mu ce to Abubakar da Umar ma haka ba aje su mana yanzu da ni da kai mu haɗa kai mu fuskanci kafircin da yake cin mu a duniya domin wannan shine philosophy na yan shi'a kullum za su kira a shekara su ce a zo a yi makon haɗin kai kuna kira zuwa ga haɗin kai to amma kuma kuna ɗauko matsalar da take raba kan musulmi to a aje ita matsalar mana don mu haɗa kai kullum sai su ce da za mu haɗa kai yanzu ya kamata ne mu fuskanci kafirai mu fuskanci ɗagutu mu fuskanci kaza mu fuskanci kaza mu fuskanci kaza mu ma mun yadda da wannan theory din amma yawa za a samar da full implementation of the theory ya ba aiki da shi shine duk abin da zai jawo a tsakaninmu mu aje shi saboda haka a aje abubakar a aje umar ni da nake yabo yanzu in yi shiru kai da kake zagi yanzu ka yi shiru ni tunanin yanzu menene matsalolin musulmi kuma ya bani gyara sai ya ce ai ba zai yi ba sai nace ka gani ka ga kenan yanzu in another word kana cewa ba zai yi mu hada kai ba kenan nace don ka san wallahi yace a idan yanzu ka sake faɗin waccan magana da ka faɗi yace ce wallahi zan gaura maka mali nace i have no regard whatsoever for your professorship nace ka gan nan a madina nan yace eh ni dan gari ne na san ku har angonnin ku na san ce zan dalla maka mali in ka sake faɗin haka sai ce a ah, shi ba tashi hankali yake so wani ce ni ma ba tashi hankali nake so to nan ne sai na bishi da magana shine sai ce shi ya son jawaya shi ya son jawaya ya ja baki shiru wajen minti goma ina ta magana ina ta magana sai janye da duma shi sai tashi sai na bishi eh. sai na ce yanzu tsakani da Allah ka mutunta manzon Allah ka dubi manzon Allah ka ce yana kwance najasa ta kewaye shi an fahimta jama'a idan baka san yadda madina take ba ga bayanin yadda madina take mai yiwa in nayi maka wannan kwatancen zai maka kyakkyawan taimako ka ga yadda annabi yake kwance tsakanin kabarin abubakar da umar kaga mu nan da take gabas nan yamma nan kudu nan arewa to a madina ana kallon kudu ne a wajen sallah dutsen uhud yana arewacin madina na haka an tashi sallah a madina haka ake kallo gabas sai a mai da ita hannun hagu yamma sai a mai da ita hannun dama fuskar ka sai ta fuskanci haka to sai ka kaddara kaga yadda haka to ka kaddara ga yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a cikin ɗakin as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda da aka tashi rufe abubakar da siddiq kaga yadda aka kawo shi aka ake shi kafafuwan abubakar a kabari sun kare daidai inda kirjin annabi ya fara kaga yadda haka ko kun fahimta jama'a da aka tashi shi kuma umar shi kuma sai aka sa shi haka haka haka ne yadda ainihin kaburbukan suke annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga bangaren kudu shine yana fuskanta alqibla kenan amma daga kudu Abu Bakr shi kuma yana yamma shi yasa Hausawa ke cewa duk wanda aka sa suna Abubakar suke ce mishi garba ma'ana kana abubakarin garba rasulullah abubakarin yana yamma ne da manzon Allah to yamma shine hausa yake cewa abubakar garba garb to sai umar shi kuma yana nan to yanzu jama'a a ce gaba ɗaya yadda ina son ku dubi yadda kabarin yake haka to ɗakin haka ya da'ira to daidai nan daidai kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rage gwargwadon yadda za a iya rike mutum guda aka ce ana fatan al-imamul mahdi da zai zo a ƙarshen duniya shine za a yi wa kabari a wuri domin ba wani sarki ba wani mai mukami ba wani mai daraja da ya taba cewa a rufe shi tare da cewa lokacin da aka rufe annabi sallallahu alaihi wa sallama daga bangon ainihin kudu aka zo aka sanya abubakar daga bangon ainihin yamma sai ya rage wannan wuri yana da fili aisha sai ta rekomendin ma kanta ta ce nan za a rufe ta da umar ya gano da su sai ya aiko ya ce a gaya wa asayu da aisha yana roƙonta arziki tun da ɗakin ta ne ta mishi izini idan ya rasu a rufe shi a wannan guri sai ta ce za ta aje wurin don kanta ne in ta rasu ga mijinta ga babanta ita kuma tana ne amma tun da haka ne to ta ba da wannan wuri ga Umar da aka zo ka gaya wa Umar yana kwance ce a ɗaga sha ka ɗaga shi yaya me ta ce ya aiki ɗan shi Abdullahi sai ce ai ranka ya dade ta ce ta yadda sai ce alhamdulillah ya ce a yanzu duk duniya ba abin da nake so irin a min arziki a rufe ni a kusa da waɗannan abokai na Umar sai ce wa Abdullahi idan na cika idan na mutu ku ɗauki gawata ku je ƙofar ɗakin aisha ku ce ga umar ya ce kar ku ce mata sarkin mumine don kar ta fahimci akwai hukuma akwai kama karya ga umar yana sake roƙon arziki nan ke daɗe kin yadda ya ce mai yiwa ta ga kwarjinin ina da rai ne ta bari to in na mutu ku je ku sake mata da ya rasu aka zo da gawo shi kofar ɗakin ta aka ce ba Umar na sallama yana sake roƙon arzikin wurin nan ta ce ai na riga na bashi ne aka zo aka rufe Umar a wurin yanzu kai ina son ka dubi yadda yadda harakin wurin yake annabi yana gaba sallallahu alaihi wasallam abubakar yana bayan shi daga dama umar yana su daga yana bayan shi daga hagu yanzu kana cewa najasa ta rika manzon Allah a makwancin shi yanzu kai za ka yarda limaminka ko shehinka ko shugaban kungiyarka a rufe shi cikin 'yan iska ko kuwa a rufe 'yan iska a kusa da shi duk ɗin a sun yarda cewa kowane limami nasu an rufe shi ne a mafi cancanta wuri amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama an rufe shi tsakanin waɗannan mutanen da kuke cewa ya rayu tare da su suna cikin munafunta shi kuma yanzu ya rasu su ne hashiye shi su ne ke kewaye da shi akwai munana ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa so da dama kakan yi tunanin kayan kaza zaban ka girma mutum sai ka wulakanta shi baka sani a lele lokacin da suke cewa waɗannan mutane na jasa ne kusa da manzon Allah ba su san cewa wulakanta manzon Allah suke ba kun tuna 1979 zuwa 1980 a lokacin da 'ya'yan talakawa suke wa shehu shagaru wata waka idan ba a haife ka ba lokacin ko kana yaro ba riga ta daga baki na ƴaƴan talakami waɗanda lokacin suna ci arfi shi kuma shehu shagaru yana yana yana NPM sai su ce Alhaji Shehu Shagari ga kabarinka ga na kare iyakan waka kenan Alhaji Shehu Shagari ga kabarinka ga na kare kawai to me ke cikin wannan wakar cin mutunci ga kabarinka ba na kai har yau fasha garin bai mutu ba bayan shekara talatin yau har yau bai mutu ba amma tun lokacin ake cewa ga kabarinka ga na kare abin da wannan yake hukuntawa yake nuna maka shine duk wanda aka bar wani wulakantacce kusa da shi shi ma menene wulakantacce ne in baka san al'ada Hausa ba ka je ka sani amma saboda an bar mutane da jahilci kwakwalan mutane suna iya daukar duk wani shirme shi yasa musulmi dole ku tashi ku sanar da ku da jikoki da almajiran ku su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne waɗanda Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha Allah ya gafarta musu gaba ɗaya al-Imam Suyuti a cikin tafsirin ad Mansur fi tafsir bil ma'sur yake ba za ka rantse da Allah cewa kaf sabban annabi suna aljanna yace wallahi rantsuwa ka tayi babu kafara ba kai kuskure ba Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'sur kuma kai ka rasa wanda baka zaga sai sahabban manzon Allah jama'a yanzu a ce kai baka da abokan zagi kaf sai kawayen uwarka ba a ce fa makiyan uwarka ba kawayen uwarka kullum ka zauna su kake zagi a abinda kake cewa a fakaice uwar ta kama mutum ya banza ce domin duk wanda ka daga daga ciki sai ka ce yar iska ce karuwa to gobe kuma ka ce uwarka ce magajiya eh, ita ce magajiyarsu tunda har yau da a ji me kace akan ta ba to ita ce magajiya kenan Allah ya kiyaye malam yake cewa fa innal muslima indama yaqra ghazwata uhud mai shi musulmi lokacin duk da yake karatun tarihin yakin uhud wa ma jara fiha min ahdaf da kuma irin al'amuran tarihi da suka faru a wannan yaki wajibu alaihi alla yu'assira zalika fi mahabbati wa tawqir sahaba yana wajaba a kan shi kada ya sake ya tasirantu kada ya sake ya girgiza wajen kauna da mutunta sahabbai da yake ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya kara musu yarda la'anna ma jara fi zalika al-mawqif al-asib domin abin da ya faru a wannan wuri wanda yake mai tada hankali ta haya karke bil afwi min Allah anhu duk abin da ya faru gaba ɗaya karke tika tika tik Allah ya karke shi da yi musu afwa bi nassil qur'anil karim da al alqur'ani mai girma Wala laqad afa ankum Allah ya rafe muku ya ku sahabbai sama hasalan taha dan haka abin da ya faru ya kare wa baqiya lana nahnu faqat ad-dars abin da ya rage mana kawai mu mu dauki darasi wal iza mu wa'azantu wal ibra mu tsaya kuma mu lura amma an ya yatahaddasa mutahaddisun yuridu lintiqasa min maqami ashabi rasulillah amma wannan zauna yana hira da nufin cewa zai ci mutuncin sahabban manzon Allah ya rage darajar su fayaruddu alaihi fayaruddu alaihi bil awa sai a ɗauko wannan aya sai a mai mishi da martani fa alaina an nahfaza makanata sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu kiyaye matsayin sahabban manzon Allah fi qulubina a zukatanmu wa na'rifa ma lahum min haqqin min haqqi tarabbi mu san iya abubuwan da suka zama wajibi akan mu na haƙƙin ne musu addu'a mu ce Allah yarda da su wal mahabba ma ainihin kaunace su wa tawqir ma ainihin mutunta su wa ihtiram kuma ga girman su wa lidhalika al mawqif mawqif mushabih kaga irin wannan matsayin na sahabbai ko to akwai irin shi ya faruwa a tarihi fa inna adama alaihi salam kaga dai uban mu annabi adam Allah ya kara mai aminci ukhrija min aljanna an fitar da shi daga aljanna ne walakin Allah subhanahu wa ta'ala taba alaihi sai dai kuma laifin da Allah yake yi mai to Allah ya ce ya karbi tuban shi ya gafarta mai wajtabahu kuma ya zaɓe shi ya fifita shi a cikin bayi fantaha ma hasala minhu alaihi salam dan haka duk wani laifi da zargi da zaka zargi Adam to karshen tuka tuka tik kai dai ba ma ba kai wa laifin ba Allah mu ya yayi mishi kuma Allah ya ce ya rafe mishi kuma ya ce ya zabe shi ya fifita shi wa baki alaina an nahzara irwa ash-shaytan wa tazinahu dan haka abin da ya rage mana yanzu da rasul da zamu dauka kada mu sake mu bari shedan ya rude mu ya karkatar da mu shikenan abin da zamu dauka haka abin da ya faru ga sahabbai ko ya zama darasi gare mu ne kar shikenan amma maganar mu zo muna zage su muna habaici muna bakar magana muna faɗin kaza muna faɗin kaza akan su wallahi bai taso ba shi yasa ku ji jama'a muna faɗi muna ƙara faɗi yara ƙanana 'yan shekara sha takwas ashirin har zuwa talatin waɗanda ba su san menene ya haifar da wannan irin bakar gaba da ke tsakanin mu musulmi da su Ibrahim zazzaki ba tare muke a cikin ƙungiyar MSS a ƙarƙashin ƙungiyar Muslim Student Society ta Najeriya MSSN dukkan manufa ita ce ɗaya ce ita ce a karantar da 'ya'yan musulmi da ke makarantun sakandare da jami'o'i da sauransu a yi gwagwarmaya wajen faɗa da zalunci da kuma ƙoƙarin tabbatar da adalci a tabbatar da cewa waɗannan ‘ya'ya da ke karatun boko a yanzu nan gaba su ne shugabanni ba a gina su akan tarbiyya ana nan a haka ne su zaki suka je suka ɗauko kwangila fushi an ci suka zo suke aikin yaɗa fushi ya sa muka ce ba mu yadda ba abin da ya haifar da faɗan kenan kuma ranar ƙarewa wannan faɗan shine ranar da suka daina cusa wa musulmi zagin sahabban manzon Allah don haka amma cewar a ambaci sunan zazzaki ana zagin shi ana cewa arne ne kafiri ne wannan ba za a daina ba sai wanda ya daina ambata sunan waɗannan sahabbai yana zagin su yana kafirta sai ne musu habaici idan zai zama za a sanya murya zazzaki a gidan rediyon nagarta yana faɗin bakar magana a kan sahabbai yana kiran sunansu zazzaki ya karya alfarmar sunan shi kowane ne shi magana yana da 'ya'ya, yana da jikoki yana da ɗalibai muawiya bai da 'ya'ya, muawiya bai da almajirai magana zazzaki yana da mabiya muawiya bai da mabiya don haka dukkan wani zindiki daga cikin dan boko wanda zai ce a ah, to ai wannan tayar da fitina ne yaya mutum yana da mabiya ana ambata sunan shi ana cewa arne gaskiya ne mun yadda da abin da kake faɗi amma me yasa baka je ka faɗa wa ƴan shi'a su daina zagawa annabi Abubakar da Umar ba me yasa ba a daina zagara manzon Allah matan shi Aisha da Hafsa ba me yasa ba a daina habaici ga ainihin sarakuna malaman musulunci ba duk sanda ake zagin waɗannan kai baka san suna da ƴaƴa ba baka san suna da mata ba kai baka san suna da almajirai suna da mabiya ba kai baka san akan zagin waɗannan za a iya yaƙi yaki wanda zai zama yakin ƙaro dangi ba duk kai baka san waɗannan ba sai su waɗannan ne waɗanda suke ainihin da rai a yanzu kai kake ganin ana zagin su ana kasarta su waɗannan abubuwa da suka faru ba a tarihi ne muka karanta ba a mu da su ne abin ya faru daga cikin masallacin jami'ar Ahmadu Bello rikicin ya fara da mu da su ne jama'a abin ya faru saboda haka ku kiyaye wallahi idan dai har wannan shine tayar da fitina tsakanin musulmi to Allah ya kiyaye mu daga tayar da fitina amma duk wanda ya zagi sahabbin manzon Allah ya kira sunan shi za mu kira sunan shi mu tsine mishi albarka mu kafirta shi idan yi wa sahabbai habaici za mu mishi habaici amma babu wani wanda zai ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai yanzu baka san darajar sahabbai ba saboda an baka da jahilci kaji abubuwan da Allah madaukakin sarki yake cewa لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Allah ya yarda da mu'minan nan da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya bishiya ce ta gawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna yace wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira ya miƙo hannun shi ya mini mubaya'a za mu je mu waƙi mutanen nan waɗanda suka ci amanar mu suka kashe Sayyidina Usman manzon Allah ya ɗaga hannun shi na hagu ya cafi hannun shi na dama yace ce ya bu Usman yace ga hannun Usman ya nemi mubaya'a manzo Allah ya miƙo hannun shi Allah ya ce ya da waɗannan mutanen waɗannan mutanen ne yanzu aka zo ana wulakanta su ana zage su ana cewa sun zauna da annabi ne saboda kwaɗayi in ya mutu su samu mulki in ya rasu su auri matan shi don haka wai Allah ya sauri yakan da garke ce to in ma ya mutu ba wanda zai auri matan shi kai zindiki arne da haka ku kiyaye ba ka da dalilin da zaka zaga wa manzon Allah Abubakar da Umar a kyale ka ba ka da dalilin da zaka zagi Aisha da Hafsa a kyale ka ba ka da dalilin da zaka yi habaici ga Muawiya ko Abu Sufyan ko Yazid idan kana maganar karatu ne ka zo a bude a karanta amma baka da dalilin da zaka bude baki ka zagi dattijo irin Abubakar wallahi tallahi ba za ta sabu ba saboda haka musulmi ku ji wannan kuma hukumomi ku ji wannan ku ƙara ji amma in dai za a ce yancin addini ne a fito a zagi malaman wasu to shi suma su ma wasu da aka zagar musu malamai yancin addini ya ba su damar su fito su zagin malaman da suka zagar musu malamai shi na ya zama tit for tat idan har haka ne addini to Allah maɗaukacin sarki ya raba mu da addinin da ke cike da zagi amma mu ba zagi muke ba sai dai hukuncin musulunci muke faɗi don haka lokacin da zamu ce ɗan shi'a kafirai ne wannan ba zagi ba ne hukunci ne ma'ana muna cewa su ba musulmi ba ne wannan magana da muke faɗi ta fi zagi don da mutum ya zage ka da mutum ya kafirta ka kafirtawa ta fi to kafirtawa ne wannan magana yau kusan shekara takwas da ta wuce ina wa'azi a masallacin malam abubakar diyar da aka fi sani da masallacin salafiya a garin damatun jihar Yau da sai da wani yaro ya rubuto tambaya yace mala albani kana zagin ibrahim zazzaki gashi kuma zagi a musulunci babu kyau sai nace Allah sarki ba zagi nake ba hukunci ne na musulunci nake faɗi saboda ga irin abubuwan da yake faɗi a lokacin mu ne ma muka san cewa yana faɗin waɗannan abubuwan a lokacin ba sa bayyana abubuwa yanzu ne da suke ganin sun yi ƙarfi suke iya fitowa har gidan rediyo a sa ana zagawa annabi sallallahu alaihi wa sallama abubakar da umar ana zagin muawiya ana zagin yazidu ana zagin abu sufyana ana zagin as aisha da hafsa ana gaya musu habaici da bakar magana amma a wancan lokaci sai dai kawai in sun zauna darasi na daka to tafiya ta tafiya abubuwan suka fito a jami'ar bayar da ke Kano aka fara samun wata tsinanniyar yarinya sunanta Aisha tace a daina ce mata Aisha a rinka ce mata Indo saboda ita tana kyamar Aisha don an shayar da ita mugunyar aqida ta guba Shi'a waɗannan abubuwan za a yi shiru dan haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a lallai ne a da zagawa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai Allah bai faɗi wata aya ya zayyana laifin sahabbai ya kai su wuta ba in ma har akwai inda Allah ya maganganu a kansa sai ka ji ya cike daga ƙarshe to kuma irin wannan maganar ai Allah ya taɓa yi wa annabi in haka ne me yasa ba yi wa annabi bakan magana akai afa Allahu anka lima azunta lahu ai Allah ya taɓa cewa annabi Allah ya rasu maka amma don me ka ba da izini ga kafirai cewa su tafi don me kai musu izini don me ka kyale su don me ka sake su an kama su za a kashe don me ka kyale su sai Allah ya ce amma ya rafe maka me yasa ba a gorantawa annabi cewa yi wannan laifin jama'a mun fahimci wannan da kyau da haka ahli sunna ku tashi ku yi karatu ku kwankwada daga ilimin alqur'ani da sunna ku je ku koyi ilmomi na aqida duk wani zindiki da ya zagi wani sahabi na manzon Allah kun san waye sahabin manzon Allah sannan ku sanya daga cikin manhajiya daga cikin syllabus na karantar da ƴaƴan musulmi a rinka karantar da su tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولاهما ما كان في الأرض مسلم أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai sahabban manzon Allah da suka sadaukar da rayuwarsu suka zo suka yada musulunci ko ina ba da ni da kai yau da babu musulmi duk duniya waɗanda suka yi wannan aikin wanda laifi suka yi maka har za ka ce kai in baka zage su ba to ma gaba ɗaya babu maganar musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji wannan darasi wanda yake shine na kusa da ƙarshe daga cikin ainihin darsa na yaƙin Uhud idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi as-salisatu wal 20 darasi na uku. wanda malam zai cike mana wannan darussa fi fadli shuhada'i uhud ah yawa daraja game da salamar waɗannan da suka je yakin uhud wannan shine darasin mu gobe insha Allah ta'ala a tsakanin magariba da isha nan. rigiji gabti ana wata ga wata kamar da muka faɗi wa'azin mu yayi wa'azi akan allurar rigakafi ba wai gwamnatin jihar Kaduna ba ba wani karamin zunubi da ake kira karamin hukuma ba ba kuma babban alhaki da ake kira gwamnatin tarayya ba majalisar ɗinkin duniya to a ta akwai majalisar lafiya ta duniya world health organization who wadda wani babban kafiri gobe in kun zo wurin taron da za mu gayyace ku a nan na musamman za ku ji ya ce WHO Modern Africa ya ce ƙungiyar lafiya ta duniya ita ce ta hallaka 'yan Afirka ta kawo musu cutar ƙanjamo ta kawo musu cutar kaza ta kawo kaza ta kawo kaza. Macocinmu da muka yi abin ya bugi kowa daga cikin marasa gaskiya. Allahu Akbar. kun ga ƙarfin dalili kenan jama'a wai makaranta irin ta mu ce har ya kai hukumar lafiya ta duniya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna suka ainihin shirye shiri na musamman wai sai aka kai shi nan Barewa College aka je aka tara malamai daga ciki aka samu da damar su gida dawa ne to sai suka ji abin bai yi tasiri ba abin ya taya musu da hankali inda aka juwa sai su ji ana koran su ga sunan wasu munafukan mata suna yawo da wani guntun hijabi da wani dan gwangwanin alale suna kwankwada wa yara allurar rigakafi sai ana koran su ce kai albaniya ya hana su shi ne dai shugabannin nasu suka ce wai ko zai yi su zo su gani ce sosai kuwa ne ba shehi bane koyo a cikin abaka abin da kana fita titi ma za mu haɗu da kai ai ba ba ba ka bukata sai ka cike form ce su zo to amma wai ni da su suke so ce a wannan kuma ni ba a gani na ni ba na ganawa ni ko ka gana da ni tsautsayi yasa ka haɗu da ni mun gana zan zo mu faɗa eh ba sirri ne mu ce musu a magana ka zo ni da kai a bata taso ba shi ba wanda nake gana da shi duk abin da zaka faɗa zo ka faɗa dan ɗan abu biyu ne in ma kana da hujja wadda ba ni da ita ko ta fitawa in dawo in ba abin da kake kai ni ban faɗi ba riba na ci in ma ba ka da hujja ka dawo ka bi abin da nake a kai kai baka faɗi ba riba ka ci to dan me za mu je a boye sannan a yi boye ni wawa ne ni da na san makircin su na duniya wanda sai na yi mukaddima gobe kafin a fara wannan zaman da zan faɗi a zo a zauna din shikenan a je sai a rubuta takarda sai a je a ce ai wani babban malami ma a Najeriya sunan shi wani shi ma yadda ko eh kenan in na fito na yi magana na ce ƙarya ne sai a ce an bashi kuɗi ya cinye ba haka muka da namadi ba saboda duk san ma ba ya kira mu ne yace zariya da sabon gari ta rikice je kaka saurari kasar dina da na sa haba habashe zariya da sabon gari ta rikice alaba ta mala ya ba a taimaka mana na ce a ai ta tabke yanzu duk abin da muka ta goya maka baka ji ba yanzu dan haka mun riga mun yanke shawara yace to don Allah yana roƙon arziki to Allah yi shiru kada in yi wa'azin nan da na saba sai na juwa da turanci na ce mishi I'm sorry Albani is nobody pro, nobody's property Albani ba kayan kowa bane ni duk duniya bana kungiyar kowa da kana da matsala da ni taho guri na duk shugaban kungiyar da ka ga a duniya ƙarya ne duk wani shehin ɗariƙa da ka je ka ga a ƙarya ne in kana da matsala da ni kai ka taho is as simple as that amma dan ka je ka ga wani wallahi ka aikin banza ka ni ba karan kowa bane ni ba kungiyar kowa nake ba ni ba ɗariƙa kowa nake ba wa'azi kuma ni na sa kaina nake yau shekara talatin da uku ko da hudu a ƙarƙashin wannan magana cewa don Allah kada in yi wa'azi ba ta taso ba su ma masu sauraron wa'azin katsan yanzu yanzu ba kusan za a yi gobe ba haka ake ba kungiya bace balle ce to kungiya za ta zauna a ce to kungiya ta fasa lokacin da zamu wa'azi ma ya kashe malam Ja'far babu yadda ba su ba a ƙasar nan don Allah ka ai wannan wa'azin duk wanda suke gaba su gayawa sun gayawa dan Allah a roki mala albani kai wannan wa'azin duk sai yasa da mazo sai da na tona asirin su kar a farkon wa'azin duka sai da na faɗa haka magana allurar rigakafi wasu suna son ne a zauna ni da su nace musu a su zo mu zauna a jama'a a ta lasifika a sa kyamara a sa rikoda a sa intanet a kira 'yan jaridu su zo kowa ya ji in yan jaridu sun zo su dauka in sun zo sun yi dauka in ba su zo ba mu mun dauka mun aji mu yada iyakacin ta kenan da haka abin ya wuce gwamnatin tarayyar Najeriya majalisar lafiya ta duniya ce ta turo wakili zai zo gobe wani wakilinsu ne zai zo muka ce ya zo amma ba ganawa ko an gama ba za mu shiga wani daki mu gana ba duk abin da ba a nan za a yi akan teburin nan an gama yi gida nan su masu yi nasu kowa ya watsi ba ganawa la misasa la musasa saboda haka jama'a karfe goma na safe insha Allah ta'ala gobe wa kowa anan na haka muna ba shugabannin makaranta akadami da ɗaliban akadami haƙuri sawun giwa na ya take na raƙumi gobe ba karatu a nan sai dai na magariba da isha shine wannan suke siya amma karfe goma na safe a nan za a zauna insha Allah ta'ala abin da sa muka ce dole ɗaliban makaranta su haƙura ku mana shiru mana ko saboda za mu sa lasifika mutanen gari su ji mu ba wani abu da muke a sirri shi yasa za ku ga duk wani abu ma ni a rayuwata na zo na faɗa akan teburin nan kasar ya ɗauka ina fata an gane hmm, shi yasa bahaushe yana cewa a yaro da bakin shi har ba a yi mishi ƙarya ba ko hmm, sau da haka muna gayyata ku mata ba a yi musu wurin zama a sama maza kuma a nan da kuma sauran azuzuwa da haka insha Allah ta'ala gobe kananan dalibai yan 1-2 sai su zama su a gida amma yan ss 2 js3 dukansu za a iya barin su su amma mata a sama ne dai wurin zaman su za su zo kamar yadda muka ce mun ce su tawo da tim ɗinsu gaba ɗaya ya ce to dawa dawa aka yi izini na ce a kowa ya zo kowa ya zo da ministan ilimi ya zo da kwamishina ya zo da daraktan lafiya ya zo da har obama in zai zo duka ya zo kowa ya zo mu darul hadisi ba ma nukura kowa ya zo kowa ya zo kawai dai na ce musu mu ba ma african time ne karfe goma daidai za mu fara program don haka za su zo kuma za mu zo ikra'ul hujjati bil hujja hujja ce kawai za ta yi aiki don haka jama'a muna gayyata ku gaba daya limaman masallatai sallah asuba ku taimaka mana wajen wannan sanarwar sannan idan aka gama wannan kaset aka dauka za ku je ku buga mana shi a kowane masallaci ku je ku sa kowa ji ga majalisar ɗinkin duniya ta lafiya kar abin ya nashe ta ta taho ta turo wakili yana nan zai kwana a kaduna ya gobe ya so rigiji gamji hmm. sarki da daukaka sun tabbata ga Allah aka haka insha Allah ta'ala gobe ba a sake yin wannan zama karka damu karka ce wani yasa allurar rigakafin nan a ihdal kubar ɗaya daga cikin bama bamai ce ita allurar rigakafin la'o'i ne aka ne. har yanzu fa ban lacca akai ba fa ina son ku gane har yanzu ba a lacca ba fa har yanzu ba ba duk abin da ake zama ne ake ana dan tattauna jawabi goban ma zama ne za a yi har yanzu ba mu shirya laccar ba amma gaskiya mun sa ba mu shirya lacca din za mu yi ɗaya a tudun wada za mu yi ɗaya a muciya ɗaya kuma za a yi ta a cikin abu congo center for islamic legal studies to a lokacin ne ba mu lacca amma har yanzu ban lacca ba har yanzu hira ne ake dan tattabo abubuwa don haka gobe ma ba lacca cewa ba a zama ba a yi mu dai muna opposing mun ce ƙarya ne duk abubuwan da suke faɗi ƙarya ne wai har da wasu hudubobin ƙarya da suka rarraba a limamai a nan barewa kwaleji ko ga ta hudu ba wani malami kaji mu ba goya hudu ba waɗannan tsofaffin limamai da ba su iya rubuta hudu ba da kansu ba su ake goya hudu ba amma mu ba goya hudu ba hudu ba a wani abinci ne hudu ba je mu mana biro mu rubuta maka akan me kake so a maka hudu ba wai an zo da hudu ba wai ga wata hudu ba kai ka buwa bara kai in ba dan aure ne malaman musulunci ba a kawo maka wata hudu ba ko a ce wai ga hudu ba wai ga fasarata duka gobe za mu zo da wannan tattaunawa don haka har shi Dr. sami Gwargwadin na ce a gayyato shi duka kowa ya zo don haka duk wani wanda yake da magana akan allurar rigakafi ya zo gobe muna gayyato shi makarantar nan likita ne shi pharmacist ne shi nurse ne kowane iri ne karka ji tsoro ba a dukan kowa ba a zaki kowa duk abin da ake yi za a sa shi ne a nan duk wani jami'in lafiya ka gayyato shi ya karfe goma na safe za mu zauna za mu danna lasifika kowa zai ji za a ɗauka kuma za a yada kasusuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya zo kuma za a faɗi sunan shi za a yi bayanin menene yazo da shi kuma zai bayyana matsayin shi haka insha Allah ta'ala jama'a muna yanta ku karfe goma taimako anan ba ma African time insha Allah gobe za a yi wannan zaman da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah